kayan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته alhamdulillah Allah ya kama yau alhamis a tara bace ko goma tara ga watan ramadan shekara 1435 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ranar da ke daidai da 18 ga watan bakwai shekara 2013 shekara ta miladiyya my dear brothers and sisters in Islam Nigeria listeners, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Uh, before we continue the tafsir, there's the uh, of zakat. And uh, usually people give out their during the month of Ramadan. The nisab of zakat for this year is sub, uh, 700, 705,281 naira. 705,281 naira. Whoever have this money for a whole year should give out zakat from the rest of his money. And the the amount to be as uh, blood money is 35 million 264,051 naira. This is the blood money for killing somebody accidentally, unintentionally. And the minimum sadaq or the dowry that can be accepted for a woman in marriage is 8,816, uh, which is also the amount for the, the limit amount for, for the punishment, Islamic punishment of stealing. Uh, we pray Allah will assist us in paying this zakat from our wealth, hoping that Allah will accept from us all our good deeds. Uh, yesterday, we spoke about some good qualities of the Christians, which is mentioned in the Quran الله سيد ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون Allah gave two reasons why those who are Christians are closer to Muslims in law. These two reasons ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان they have learned, learned scholars of Christianity and they have ruhban, those who are committed or devoted to worship. They are not learned, but they worship a lot. This is the reason. Because they are learned and they, like, they are devoted Christians, you find them not Muslims. وأنهم لا يستكبرون and again because they are not big-headed they are not big-headed and whoever is just if you see leaders in Western countries, the leaders are very humble. The leaders are very humble. Now, if something will happen in America, a boy is shot or kidnapped or something happens, fire or anything that happens in America, the first person that will come in front of the press to explain Do you know who that person is? The president. Any small thing. If there is police brutality in the army, will touch any American property or American blood, the first person responsible that will come out and explain to the nation because he's accountable to them is the president. They will come and say, so, so, so happened, and this, this is the things we are going to do, either to investigate or to do. The first party responsible to answer the people is the president. And if he refuse to answer them, they know what to do. He will never win election again. They say he's negligent. He's irresponsible. This is what they will tell him. Musa'ala. This lesson is what I wanted to teach you and our leaders. This is a school. This here is a school for us, all of us to learn. To teach you, the followers, the ability to ask your leaders. Whenever you see your leader, don't go into your room and start abusing them or cursing them. Don't do that. You don't need to. When you see your leader, ask him. Ask him. How about this and this and that? And leaders, when you are asked, is not humiliation. Leaders, when you are asked, is not humiliation. You are asked your duty, you are asked your responsibility. You must. You must answer people. Before you go and answer in front of Allah in the day of judgment. كلكم مسؤول وكلكم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته هذه مسألة أو this this questioning will be on the day of judgment. So before we go on the day of judgment, then we have another Musa'ala. People ask you, Umar radiallahu anhu, Umar. Umar, the Prophet sallallahu alayhi wa has praised him among all his companions extra. Abu Bakr is the best of the Ummah after Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. No doubt however. The next person in line is Umar. The Prophet Sallallahu said, if there is anybody who muhaddath, who is inspired, if there is, it will be Umar. He was a great man. One time Umar stood up on the member in the mosque, is telling the people, اسمعوا واعطيوا a companion stood up and said, La sam'a wa la ta'a. We are not going to obey you. So he was saying, Lima, he didn't become annoyed or anything. He said, okay, you are not going to obey me. Why? Why? He said, yes, I've seen the clothes you have. The clothes you are wearing is more than what was divided among all the Muslims. Riyadh is more than that. So he's asking Omar, explain, account for your torn cloth. Omar said, is Abdullah, his own son? He was there, he said to stand up and explain. He said, yes, the cloth was divided, my own share, I saw that my father is a tall man. is not enough for him. So I gave him my own share. Then that Sahabi said, yes, now we will obey you. This is Muslim. This is Islam. This is Sunnah of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Musa'ala. We ask our leaders. Let's not be hypocrites. Let's not be hypocrites. Any leader that comes here, I'm going to ask him 100 times. Ask them. and zai masu answer this is islam if we had been doing like this we wouldn't have been in this problem we are now if we ask our leaders and if they answer us it's part of the religion we should ask our leaders and they should answer but unfortunately this what Umar did nobody does that now except the western world except the western world in America or in England, it doesn't happen. The leaders come out and explain. But in China, oh, the Chinese leader, does he have to explain to Chinese? He doesn't have to. Soviet Union, they don't have to explain to the people. And the Arab world. How can you ask the king, his majesty, the almighty? How can you ask him? This is wrong. This is not Islam. What these Western people are doing is closer to Islam. That's why Amr bin As was, was uh, uh what calling you calling them, uh, he said they have good qualities. There's no shame in uh, eliminate them. Our leaders should be accountable to what we do. It's a must. It's their duty. That's where they are paid. That's why they have all this privilege. Why? To be accountable before the people and then in the day of judgment before Allah. Accountability. My question yesterday to the governor of Kaduna State, he came here, well, humbly, with full respect, and I told him we respect him seriously. My question there was to teach him and to teach you people. Don't be afraid to ask them. Explain why. Don't be afraid. And not only the governor, ministers, councillors, anybody who is a leader, ask him why. Police, ask him why. Because he, he is accountable to you. He is there using his faith on your wealth. We call them public officers. And they are not working. They are not supposed to work. They are not supposed to own companies. They are supposed to work for you so that you can ask them. And if you find them wanting, you sack them. This is what it's about. So when we came, I asked him, that was from Hassan, that's why I'm uh, repeating it in English for those who didn't know what happened. It's uh, a humility of Okay, we like you, we love you, you are here with us, we don't mean to embarrass you, but we want to ask you a question. Why is it, that oh, we had in the southwest, a governor refused the federal government or refused the president to put soldiers in his state. He refused. And sent a letter. The letter is published in the internet. Everyone is there. Maybe one day I'll come here and read it again. That the army is supposed to kill an enemy. Now, if I allow you to bring the army into my state, it means I'm telling my state, and you are telling us that the people of that state are the enemies of Nigeria. إن سبيل المفضل ذات الأمل يستمعني الله منزله bukan salah bukan Allah Taala yang Al-An. Ibarat sudah am ini itu fitnah withdraw. Surah Syukur di Allah bin Asal Ismi Allah Qadnas Sayyid Was. Not directed to him, but directed to all the governors. Why won't you, the governors of the, the states, which are the Muslim majority Novel states, that we have these soldiers distributed in this case, Why can't you people come together? Come together and present the same arguments so that these soldiers will be removed from Muslim towns because they are causing more problems than curing anything. As I went home yesterday, one of the drivers in my house told me he was coming to work in the morning in his car. 9 o'clock, they were stopped. A group of cars were stopped. And all the drivers were brought out by the soldiers and they told them to sweep the road. To sweep. I have seen one time in Abuja was morning, I saw a taxi driver under corporal punishment, his hands and legs off. I have seen soldiers with my own eyes with whip beating somebody in the car are sins. Nobody can tell me this. So that humiliation of women in this case Muslims and non-Muslims too, are victims. So why can't you people tell these presidents, remove these soldiers because we are not enemies of Nigeria. The soldiers are supposed to protect us from external enemies. Remove them and empower the police. Empower the police. Tell him directly, this is job. If he cannot do it, let him go. Let him resign. You bring somebody who can do the job. You have to, you have to be to that extent. Musa Allah. You have to ask. Nobody can tell me now, oh, clear, clear. What's clear? People are, people are cheated. Or oh, because of one man, or oh, all the governors 19 or 17 states, 17 people, because of 17 people, more than 100 million are suffering. Then when they come here, and I could remember during the wedding ceremony, wedding ceremony here, all the leaders were here. Everybody saying Kuya Kuya, what is Kuya in them? We only, we only keep Kuya in them if we see them in song trying to remove us from this problem. Definitely, we, even our prayers at home, we'll be praying for them. Don't we pray for Sabdullah up to now? It's dead. But look at them alive. People are only passing them. With all this problem, nobody is taking one step. Somebody came to me and he said, Look, we heard your voice, but you are the person alone, fighting alone. You are fighting alone. Nobody is helping you. Somebody told me this. And I i swear to that. I asked a governor yesterday here, I have not seen any anybody trying to assist. Let this man stand up and explain. I had voices here trying to even dampen him. Why? What do you want? What do you want? So I told everybody, I, I know what I know what I'm doing. Nobody should come to me. They will say you say this or you should say that. No, I've learned that to school. I've learned that to school. So I know what I'm doing. I'm very cautious. I'm, I'm very humble. I don't want to, uh, uh what do you call it, Salud and say, I'm trying to teach you people, ask your leaders. I'm, I'm trying to ask, tell the leaders, let them be ready for musa Musa'ala. They can be asked anytime by their people. But if, even if they lie to people, there's another Musa'ala in the day of judgment. Allah will ask them about this, that, and that. They should know that. So there's no humiliation. In say respect is say is a, is a, is a, is And I told him that yesterday. If it's another governor that come here, I will not even look at him. I know some of those governors that the same Nigerians and impose on us this president that is messing up the country. You know that Even if they come here, I will not look at them. The Prophet ﷺ, when three people didn't go to Hajj, uh, uh jihad with him, three of them the Allah said that nobody should even speak to them. If you know this, they are godless in this Nigeria, you will not even speak to them. They should be outcasts. They love it. It is made clear, 100% clear, that the PDP convention is rotational president, is written in their constitution. It's rotational. They said, okay, the Lion State should have a successor candidate. One is elected, but yet these same governors, these same governors deceive people. These same governors went and do something else altogether. And I had some of them are aspiring to be presidents again. After all this problem they caused us in Nigeria, we are not guide us to the right path. So let's not forget about what the Christians are saying, what Allah is saying about the Christians. Allah is saying, among the Christians, there are very, very good people that love you. They are ready to stay in peace with you. You should stay in peace with them. Why? Because they are not big-headed. They don't feel big-headed. They are simple. And we have learned among them. This learned among them, Allah said, وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ وَإِذَا سَمِعُوا آيَ الْإِسْتِسُونَ وَالرَّهْبَانِ مَا أُنزِلَ the الرَّسُولِ What was revealed to the Prophet in the Quran is Sarah Ayun Kufid ibn Abdul. You see their eyes flowing with tears. مما عرفوا من الحق what they know of the fact يقولون what do they say ربنا آمنا يعني صدقنا oh yeah Lord we, we believe so we want you to put us among witnesses that really this is the truth you have sent Allah sun ga idza sami'u wa idza sami'u ma unzila ila rasul when they hear what was revealed to the prophet sallallahu alaihi wasallam when they hear so this is the condition such people that Allah described they love you because among them are learned people devoted to worship because they are not big headed. When they hear what is revealed to the Prophet alaihi ﷺ, when they hear, they say, we, we believe God and put us among who are witness. When they hear, when? The problem now is that we Muslims are the ones preventing them from hearing the message. Why do you prevent them? Because once Islam is mentioned, Islam is mentioned, the only thing about Boko Haram. They think about bomb Al Qaeda. They think about killing. This is what. So to them, the, the message of Islam reach them? No. What is distorting the message of Islam? These terrorists. The terrorists are distorting the message of Islam. But many of them will have converted to Islam. Somebody I just read in the uh, Facebook, uh, what do you call it? Make a comment. One Christian, he said, I, he is writing to me, I used to hate you. He used to hate me. The Christian wrote, He used to hate me, I used to hate you. Because of what I used to hear about your religion. I used to hate you because of what I used to hear about your religion. But now, after reading the update in your Facebook page, after reading it now, I realize all what they are telling about Islam is false. It's lie. A Christian. So the problem is we. If we are nice, good, we present Islam in a beautiful way, wallahi many, many of them will convert to Islam. North Africa, the, before the Sahara, North Africa completely is occupied by Christians. Up to now, they are monasteries and churches. But when Islam came, because of the truth, they all, most, almost 90% converted to Islam. So we need to present a very good picture of Islam. Not the violent that's the Prophet ﷺ said, Inna Allah rafiqu rifq. Allah is very compassionate, subtle. Allah likes things that are easy, subtle. He doesn't want all violence. And he gives it compassion, what he doesn't give it violence. So we should denounce terrorism in all its form, manifestation whoever commits it, whether it is through terrorist Islamic terrorism or whether it is the camouflage to tarnish the image of Islam, we should condemn it in totality. Islam is bari'ah. Islam is uh, exonerated from all act of terrorism. May Allah guide us to the right path. So, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Uh, wato jiya mun tsaya aya da Allah ya bayyana wa'yansu ayoyi ko kuwansu sifofi na ahalin kitab wanda yake suna da kyau kuma dan su ne Allah ya ce sun fi kusa a soyayya ga mummunai a kan kafirai wato shi ne suna da malamai da ke karanta bible kuma suna da masu bauta kuma ba su da girman kai وأنهم لا يستكبرون استكبار كان يجي المنطق كان يجي ما استكبر استفعل استفعل أن كنت طلبني يستكبر من أن من جرما عشان كنا بير جرما شو الجرما كي بعد الجرما ما هو مكان أن ينشي باص بشي القرآن كذي أمنا باص الجرما كي تياك من الكلام ولا لا لا تقوم ولا لا لا يقول لهم الجرما كي شو يقول لهم الجرما كي, كي. to shi da Allah kuma ya ce nan wannan aya wa idza sami'u haka nan kuma idan suka ji aya al-qisasuna ruhban ma unzila ila rasul in suka ji abinda aka saukar zuwa ga manzo min al-qur'ani tara ayyuna mutafidu min ad-dam zaka ga idanunsu suna kwarara wato suna zubar da hawaye mimma arafu min al-haqq abin da suka sani na gaskiya wato lalle littafi ya zo yana saddaka yana ƙara gaskata abin nan da suka sani suka ga haya yana zuba musu in sun ji ana karanta qur'ani ne suke يقولون نسيك يا ربنا آمنا يا أبنجز من إيمان صدقنا بنبيك وكتابك من إيمان imani da manzanka da littafinka faktubna ma shahidin ka rubuta mutane da masu shaida al-muqirrina bi tasdiqihi ma masu ikrarin da gaskatawa da alwaiwanka da littafi sai su bada wannan shaida to amma nan kuna son tsaya wani wa idza sami'u lokacin da za su bi na ƙur'ani? ba Allah ya ba kirista da komai ba da amma ga su nan jirgin da yawa har yanzu kuma ba ga suna wani imanin ba me matsalar Allah ta yi sun jini kama matsalar shi ne ke isar da wannan sako zuwa gare su har su ji Wa ke da wannan sako an zo ma'ana ana yi da turanci wasu suna suna cewa to kuma ne ka turanci sun can dallo izgili ba izgili izgili da ilimi izgili da ilimi to Allah ce in sun ji abin da aka saukar maka sukan ne sukan ce rabbana amanna faktubna ma shahidin mun yi imani ka wuta mu da wanda suke shaidan cewa wannan gaskiya ne kwara abin da ke hana su jin karatu da an ce musulunci islam da an ce muslim ko an kira sunan wani muhammad ko abdullah ko usama ko wani abu abun farko da zai zo ransu zuciyarsu farko su wayannan yan ta'adda wayannan yan tashin hankali haka suke ji ko shi wannan da yake ce mu akwai wani bawan allah kirista ya rubuta min ya ce ina biyu abubuwan da kake sakawa na wa'azi da rubuce-rubuce ka ina bi ina bi ina bi da gaskiya na kyamace ka ba na son ka ko kaɗan ba wani abu ku don musulunci wanda kake kira amma ina bi ina bi yanzu na gane a duk abin da ake faɗa game da musulunci karya ne karya ne yanzu ya gane karya ne saboda haka to kenan ma'anar shi kenan yanzu wannan karahiyar bai ce ba amma amma dai na ɗauka kenan yanzu zai bai kyama ko haka ba to matsalar shi ne muna hana su jin karatun Allah saboda haka shi wannan da ke zuwa ya ɗauko bom ya saka a coci ko ya kashe wani kirista ko ya wani abu da sunan wani shi ne ko yana yin jihadi kuma yana taimakawa musulunci menene al-jihad al-jihad wa ne wa da'awa wannan da'awa tana hajjara mutane a cikin gari ina koran su ne yasa jihad wa da'awa jihad wa tar ina koran mutane daga addinin musulunci dole su san muna da zaman lafiya dole su san muna da hankali dole su san muna da hankali dole su sani saboda haka ya wajaba masu mu musulmi gaba daya duk inda ta'addanci yake duk yadda yake ba salihin musulunci ba ne domin Allah ya ce Allah rafiq wato Allah mai tausayi Allah mai laluma ya ce kuma yakan bayar da laluma abin da bai bayarwa da ƙarfi da laluma Kuma abin Allah ya kan lalama lalama

ɗaure ruwa wannan irin na cikin lafiya ai ana ana sa abu da ne da lalima ko da kiyo lalima kana sa ka shi lalima wato a hankali a hankali ana turo kan a hankali a hankali a hankali har gini ya fito amma da za a ce a fito da shi kamar a ce mai jin zawo ya zo toilet to da ma haka gaba ɗaya za ta ce laifin za ta ce ci gaba daya kuma ubangiji a hankali yake yi ba ku gani inda nuna ta zo a hankali take zuwa a yi dan daɗe a haka da Allah duk yadda damina ya saukar da shi rana ɗaya kenan ko kuma a hankali ya ke yi haka ɗabi'ar rana take saboda ka irin ka ɗauko bom wai za ka jefa to a kana so ka cuci musulunci ne ba yau kuma dawo maka da wani alheri ba ba abin da zai dawo maka da shi da mutane da rana su ake yi to wannan ta'addanci a wannan zamani shi ke hana mutane musulunta shi ke ɓata sunan musulunci duk waɗannan yaran nan samarin nan da suka yi wannan ta'addanci ba abin da suka yi sai ƙara ma mutane nisa daga magana Allah saboda ta akwai wani da gaske ne yake son Allah da manzon shi to ya bar wannan ta'addanci a hankali mun ji malam ya yi ta ganci ya kira gwamna gwamna amma ba ma jin ci malam ya za a yi wato wannan wuri makaranta ce na makaranta ce don mu koya mu mabiya mu koya kuma shugabanni su koya akwai darasi wanda ke ya duka dukkan mu koye shi da mun san wannan darasin ko da ba mu fada cikin abin da muke ciki ba a wannan zamani ne mai darasin shi ne musa'ala Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi duka ku masu kiwo ne kuma kowane cikin ku sai an tambaye shi ga abin da yake kiwo mas'ul shi ne musa'ala tambaya wannan tambaya addinin musulunci ce wannan tambayar sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce tambayar shugabanni jiya bawa Allah gwamna Kaduna ya zo nan kuma na mai tambaya ba mishi tambaya domin in koya muna darasi kuma in koya da shugabanni darasi ba shi kada ba da sauran gwamnati a koya musu darasin musa'ala tambaya duk wani abu wanda in an ce mutum gashi shi shugaban ku ne shugaban ku ne to Allah ya ɗora shi domin ku in kun ga wani abu a gare shi ku tambaya ba ku shiru ba ku tambaye shi ya ya kaza wanda ya fara Umar bin Khattab yana khalifa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi a minbari yana kiran mutane su saurara su a sai wanda bace sahabi ya tashi ya ce a'a yau ba ba za mu saurara ba ko za mu a'a ba sai ko ya rushe sai tambaye bishi me yasa me yasa ba za ku saurara ba ko ba za ku ba ba yace eh ya mun gari bakka lalle yajin nan da ka dinka wannan riga ya fi yawa akan sauran wanda aka ba wa musulmai ya fi yawa shi kenan umar ya ce to ina ɗan shi abdullah sai ce tashi ɗaya bayani sai abdullah ce eh, na ga uwana yana da wato dogon mutum tsawo na ga shi dogon mutum kuma na shi yadi da aka bashi ba zai ishe shi ba sai na haɗa mishi da nawa ɗin ya yi tufa sutura fito sai wannan sahabin nan da ya ce na sama wa lata sai ce aliyo nasma'u wa lata al'ad yanzu za mu yi a'a kuma za mu ji za mu ji za mu yi wannan ya faru a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Umar khalifa na biyu wani ya tashi ya tambaye shi kuma ya ne ya ba shi alfa an samu zaman lafiya kuma a samu zaman lafiya ba shin addini ne a tambaye shi gabanni ko ba addini ne addini ne to kakka hana mu yin addinin mu domin wasu an ana irin wayannan tambayoyi suka tsargu suna ganin ko wurin bai dace ba ko wani abu ko ba haka ba ko ka same shi a can gida ko menene a lokacin da aka girka sojoji a Kaduna wani gwamna ya zo same na gida ga yaron cewa ga abin da aka girka sojoji to in zan tambaye shi me yasa aka girka sojojin ba zan je gidan shi ba a gaban mutane zan tambaye shi yana shan giya a gidan shi yana laifin da shi kare ko to bai halatta haram ka zo kan mimbari ka ce wani wane wane kana shan giya ka bari ba Allah a ka tozarta shi ne domin a gidan shi ke karna sai ka je gidan shi ka yi mishi ne wa'azi to amma mutum ya zo cikin jama'a ya ce ya jama'a shan giya fa ba komai bane shan giya ba komai bane ko gidan shi a kasuwa yana shan giya cikin jama'a yana son giya to wannan kuma cikin jama'an nan za ka gyara shi don su san cewa wannan abin haramun ne ko gane da abin yake so ɓarnar da ake yi a waje a waje kuma ake ne gyaranta ka ku zo wannan munafunci ne ya munafunci ɓarnar da ake a waje a waje ake gyaranta amma ɓarnar da ake a ciki to kuma ne a ciki ake yin ta saboda ka bi abin da ya shafi shugabanni na kuskuren da suke yi a waje shi wannan mutumin da ya ga umar da dogon riga bai tsaye ya jira ba sai umar ya shiga gida ya ce to ya ah, akar makalla suke ce mishi kuma suke ce mai amir mu'minin to an ganka da dogon riga yaya abin yake bai tsaye ya jira ba sai bai ya ya fito ana hudu ba a gaba ya ce ba za mu je ba za mu yi da'a ba ya muka yaka da dogon riga mu zago daga jeru ko fahimta shi ne daraso saboda ka duk inda ka kuka shugabannin ku ba wai kawai gwamna ba har kansila local government chairman duk wani abu da ya shuɗe muku ku tambaye su na ta haza na na laka haza ina ka samu wannan ina ka samu wannan na tuna lokacin abacha na lokacin yar aduwa yar aduwa lokacin da aka jefa mishi mulki aka bashi na ce ko ku yi hankali gwamnati ta dawo gidanku ba sai ku rike ta ba ka kuma ganin zaɓe domin 1999 da aka jefa ta can ai ba a yi zaɓen kirki ba ko ba haka ba amma mutane suna ta wushi to lokacin bawan Allah na Alhaji da san canji akwai motar shi jeep ya ɗauko ya bani ga shi da shi kenan za ka ce a san ya raduwa ya bashi mota saboda ka je na ma ya raduwa ne kamfe wato duk abin da kake kenan ba ka yi bisa bilin lahi amma abin da darasin da muke so mu sa'ala musa'ala konsula kuka gani kowa kuka gani ku tambaye shi anna laka haza daga nake kada ku ji tsoro yaya kaza ya sojoji a hanya suna cin mutuncin mu me yasa muka tambaya kuka shiru kowa ya ku tambaya shi kuma shugaba in an tambaye shi ana rage mishi aiki ne domin wannan tambaya da za ka kasance ya mutu a wannan lokacin wannan tambayar da suke maka ita ce wala kiri zai maka ita zai maka ka san kowa mala'iki ba rushe da adam zai make shi kowa kawa amma in sun tambaye ka sun kokarin sun taimake ka ka rage wa kanka zunubi ka shirya lil musa'ala saboda tambayar shugabanni addini ne su kuma wajibi ne su zo su bada ansa shi yasa har yanzu muna jira insha Allah gwamna wata rana zai zo ya bada wannan ansa musa'ala me yasa sojoji ana a cikin kasashen mu na musulmi me yasa in ba zai iya ba Allah ya turo mana shi president a turo jarata in ba zai iya ba turo minista ko ya rubuta ko ya faɗa a rediyo me yasa sojoji a kasashen musulmi ba ma san annan sojoji suna cutar da mu suna cutar da jama'a ba mu hana a yaƙe ganci ba mu hana ba amma akwai da ake yaƙin shi a yaƙe shi da ba za a cuci mutane ba domin an kai ga wani lokaci ne na ji shi a bbc mutane daga maiduguri ko ina makka suke cewa ai sojojin nan da kuka turo sun fi ma barna a kan su yan boko haram din wallahi ai fadi ai fadi a yan mata yaran mata musulmai katon soja arne sun fadi mata sun kashe wanda za su kashe an azabta wanda za a azabta ba da soja ake yakin wannan abin ba ba da soja ake yakin su ba da yan sanda ake yakin terrorism civilians ne kamar ku ba sojoji ba ne civilians ne da civilians da su da su aka yi training na ɗaya bincike da sanin kuma yadda za su duk suna da makaman da za su iya in ba su da shi ka soya musu ka taimaka musu to akwai wani abu kuma da ake cewa kuɗin da ake kashewa na maganar soja wannan hala ɗin ta ba president iko ya ɗibi maƙudan kuɗi biliyoyin kuɗi biliyoyi waɗanda ba za a tambaye su shi ya ce a ya kashe su ba kuma kowa ya san zaɓe wato shi dai mai ake cewa kakashi ta yanki ne ya kakashi ta yanki saka da wannan ta'addanci na ɗaya ya girke sojoji ya danne kasashen musulmi an zo zaɓe yadda yake so na biyu ya fitar da kuma udan kuɗin da ba wani a cikin gudu ya tambaya anna laka haza sai ce security vote ma miliyoyi a biliyoyi a karɓar na karɓi na jihohi a karɓa duka shi yasa matsalar ba za ta ƙare ba ko ko kamar yanzu da muke cewa ɗauke su ba suke nan su ɗin ne ba su ɗin ne za su yi samu tanka su cika ta da makamai ko su je su yana abu zai fito ba ku kusa ba ga shi nan kun ce an janye ba kuma shi nan ya zo ko ba ka ba su ɗin ne duka su ɗin ne saboda haka a gyara eh eh, eh. eh. haka kuma wannan makarantar ma kuma ana da makarantar a a hankali a eh. ana da wannan haka sai muna ganin kamar su zama su ya yanzu yanzu ai kamar mu samu wannan hanyar lalaman muke da ba sai sarda tana cewa misali da fasara ayar da Allah ke cewa wa idza ja'a amrun min al-amn aw al-amru ada'u bi ada'u bi kenan wa law rusuhu ila ila rasul wa ila ulil amri minhum la'anahum alladhina yastanbitunahu minhu eh wannan tasirin abin da nan sai ka fi karfin ka ce za ka yanke cewa ba za a gansu ba a'a ka fi karfin wannan tambaye da za a samu a'a kuma mai sai kai irin haka na eh musulun kuma hanyar lalimin ta makarantar da hadisa a'a baka fahimci makarantar ba kenan a ah, baka fahimce ta ba a nan a nan malam bayani ba har lokacin da aka kulle mutane shekara ɗari shekara ne kaza me ma na yace a nan wurin yace wannan zalunci ne bai halatta zalunci shugaban ƙasa yana ji cewa malin yace ka ɗaura mutum shekara ɗari biyu menene zalunci saboda gane ga al'amari wannan abin da muke magana mutane dare da rana wacce shekarar da ta wuce wacce shekara na yi wa'azi a nan cewa mutane na kukan wayannan sojojin suke kasar nan na riga na faɗa kowa sani har shekara ta dawo suna nan saboda haka ba wani abu ne koyi kuma amfani irin wannan dallafin a mutane ake yi wa ko mutanen nan in eh, kun san ba ma ma wa'annan mutanen magana ko kan ku hannu na da sai kullu alaihi ko ba haka ba yanzu ba malamai aka kwasa aka je wurin jonathan da su ba ko ba ba kwasa su aka yaka je wurin jonathan ba ko da yake naji da yawa daga cikin su sun yi magana bai ci dace a wurin amma abin da yake nunawa su matsalan malamai matsalan malamai shi ne da suke tsammani akwai maiko ah, ko magana gwamna ina ai da magana eh, mai maiko ne yanzu wani bawan Allah ne ya kuskure aka bayyana shi a kuskure shi abinda akwai matsala ciki amma ai gwamna ne ba don ne ina da shi wato malamai malamai in ka ce don Allah ku zo a taro fi sabilin lahi a yi magana ta fi sabilin lahi na taimakon al'umma in ka kira malamai ɗari in ka ci sa'a ashirin su zo in ka ci sa'a ashirin su zo kai fi malami dan uwansu kuma kace fi sabilillahi kuma ba maslaha ta ba maslahan al'umman Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ku zo mu taro mu yi mu ga abin da ya kamata in ka kira ɗari in ka ci sa'a ashirin su zo amma in wani gwamna ko wani minista ko wani president ko ma ba musulmi ba ne ya ce ku zo za ka gana ana ne ana ana da kange akwai yan gaba malamai kuma ko nan da muke gaya muku wannan abu an ina faɗa ba kuna ta eh eh haka ne domin kun riga kun sani ko ce ai wannan la'ana ce kuke wa malamai la'ana ce to wallahi in mu kasance muna yi irin yadda wannan sahabi ba ya tashi ya tambayi Umar in ba mu kasance muna haka ba wallahi ba mu kama hanya ba kuma wannan ba wai wa'azi bane da shidda a'a na ba ku sai ba ku misali da sahabbai domin kada kuma mun ga nauƙasa nafsi domin ya dakata ma wani amma gara in ka lankwasa nafsi ya dakata wa al'ummar muhammad sallallahu alaihi wa sallam na tuna jiya na gaya musu wallahi ba ni yin kunta ta maka nake ba kwana rake da Allah wallahi da yi haka ba amma da nake cewa kuncin da ke cikin al'ummar nake sa aike shi na haka kuncin nake dubawa to amma ya kuma da mai da mai kuncin al'umma sai dai kuncin abin da zai sami mutum ya zama shi gwamna da yana da maiko wani sun ce wallahi ba suna gani wallahi ba suna gani wani ma abu su suna da wayo da makida da wayo da makida a ce ku zo za a yi addu'a ko za a yi wani kaza amma ana niyyar a yi siyasa da ku ana niyyar a yi siyasa da ku abin da ke faruwa kenan so Allah ya ba mu ikon tuba daga kurakuran mu Allah ya ba mu basiran gane al'amura kuma Allah ya haɗa kanmu kuma ya nuna mana hanya na daidaiciya to wa malana Wayan nan nasara wanda Allah ya yabe su wayanda ya ce dan har sun je abin da aka sako wa manzo za su ce mun imani in sun ji ne suka ce wa alu fi jawabi man ayyarahum bil islam min jinsihim aw min al yahudi aw ghayrihim su ba sun ce amanna fatunna ma shahidin kuma suna da wani jawabi da wanda ke aibanta su dan musulunta su min jinsin wanda yake daga jinsin su yan uwansu ko daga yahuda ko gairin da musa ce musa kuka musulunta ana aibanta su sai su ce sai su ce wa ma lana la nu'min billah wani gare mu da ba za mu yi imani da Allah ba wa ma ja'ana min al-haq da abin da yau muna na gaskiya a fadi ayat qur'an ai la ma ya'lana min al-iman a ba abin da zai kai mu daga imani ma a wujudi muftadi da abin da kuma yake jattar da shi imani abin da ke wajatar da imani ya zo muna to babu da wata hujja ba wani makawa sai mun sai mun shi kuma kenan suna son gaskiya wa nakmahu wa aqtuha ala nu'min sannan kuma nakmahu ko muna kwadayi an yi da dukkan na rabbuna ma alqawl salihin muna kwadayin Allah bai shigar da mu ma a tare da mutane salihai al-mu'minina aljanna wa ku tare da salihai mu'minai su shigar da mu aljanna bai annahu lamma adima wahdu najashi wato sarkin habasha lokacin da ya aika wafaji ai abin nan zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam min habasha qara sallallahu alaihi surata yasin annabi sai karanta mai surata yasin wa fabatu wa aslamu suka kuka kuma suka musulunta wa qalu ma ashbahu hadha bima kana yunzalu ala isa ya suka ce kai ma ashbaha kenan dan ta'jibu ta'jibu ba ma ashbahu ba wannan suna mamaki da wannan yayi kuma da abin da aka saukar akan Isa wato aka saukar akan Isa qala ta'ala fa asabahu Allahu bil qalu